Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkan mu da sake kasancewa cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin kuruciyar Jimmai. Wallafar Halimatu Sa'adiya Muhammad Lima. Wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji Yan Raji ya kai wa Jimmai admission letter na ta cike shi. Har ta nuna su baba suka yi mishi godiya suka shi musu albarka. Kafin Jimmai ta kwanta, sai ta yi mishi good night test har ta yi bacci babu reflect. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Da safe as usual bayan sun gama gyaran gidan, sun karya, wanka na musamman jimmai akai, dam muraji. Zuwa karfe goma ya shigo da sallama, kare mai kallo jimmai da tsef, black yasa sa, da t-shirt, girin mai dogon hannu. Gaskiya ya haɗu ya haɗuwa, sai kamshin turaren cool breeze ke tashi a jikin shi. Ya ce, me kike tunani haka? Ba ko gaisuwa. Ta ce, mm, ba komai, an tashi lafiya? ya ce lafiya lau ya gaisa da su umma suka ƙare masa godiya ya ce makarantar ɓangare biyu ne akwai na kwana akwai masu je ka dawo amma na cike mata fannin je ka dawo kuma matar gwamna ta biya duka kuɗin makarantar har ta ƙara. baba ya ce masha Allahu yanzu yaushe za ta fara ya ce sai an dawo hutu suka ƙara masa godiya ya musu sallama jimmai ta raka shi wurin baya ya ce akwai magana ne shiru tai can ta ce mai yaushe za ka dawo? Ya ce, me zan miki? Ta ce, dama. Jummai na jin daɗin sukul nasu, ba kamar wancan ba, saboda wannan idan zan shiga 7:30 zuwa 8 a fara lesson, 10:30 a je breakfast. Duk student ɗin dining za su ci abinci. 11 a dawa class, zuwa karfe biyu a je masallaci a yi sallah daga nan sai gida duk ranar friday ake mss kuma ya fi na sukul nasu tsaruwa tana shirya duk 'yan class ɗin nasu kasancewar su duk mata ne amma ba ta da aminiya kamar Amina. Class rep, yau durin break suna zaune a cafeteria suna hira. Amina ta ce, Best friend, mamin mu ta matsi ta ganki. Jummai ta ce, ai za ta ganni yau. Suka ci gaba da hiran mid-time test da za su fara har aka yi ringin bell suka koma class. Da aka tashi bayan sun fito daga masallaci ne suka nufi bus stop suna jiran direban gidansu Amina. Can sai gashi ya iso, duk suka gaida shi suka shiga gidan baya. Sai London Street, suka yi hon a bakin wani tafkeken gida. Mai gadi ya wangala gate suka shiga a parking space ya ajiye mota, inda akwai motoci har uku. Amina ta ce best friend come, let's get inside. Wangala baki jin maitai, tana kallon gidan da mamaki wanda faɗin tsaruwar shi ba nan ba ne. Ta wani korido suka bi, yadda ya sada su da wata ƙofa, ta nan ne suka shiga babban falo, suka kutsa a gefe dining area daga sama kuma ɗakuna ne ta ce zauna best friend wara in mami magana ta ce to saman ta hau tare da buɗe ƙofar wani tanga maiman master room ta ce salamu alaikum ya mami ta ce wa alaikum salam ya nurul kalbi ya sukul ɗin ta ce alhamdulillah mami best friend na falo ta ce so serious mu je to tana gaba mami na bayanta takunsu ta ji ta bar kalle-kalle tare da sai ta kanta sallama mami ta mata jummai ta amsa tare da zamewa ƙasa ina wani mami ta ɗago ta tare da rungume ta. Lafiya lau my daughter, ya school, ta ce lafiya lau mami, ya feran naki da Aisha, ta ce duk suna gaida ke, ta ce barakallah masha Allah, yau gani ga dota, fail at home kin ji, mun zama ɗaya, ta ce thank you ma, ta ce gashi abban ku na office, ku karasa ciki ku ci abinci. Sama suka haura, room na Amina, room ne babba ya gaji da tsaruwa, sai sanyin AC ke tashi, chest of drawer ta buɗe. ta ciro wayar ta kera Samsung Galaxy X ta kunna ta ce ba watsa ruwa mu ci abinci ko Jummai ta ce take your time toilet ta fada ta sakar makanta ruwa da ta fito ta saka doguwar riga amless yellow tare da fesa turare ta hanyar kicin cire babba ta shako cire da kayan abinci ta jire samin senta kafin ta ce bismillah besti sakkowa Jummai ta amina ta yi sabin nasu fried rice with pepper tea sai carpet roll da coconut juice Suna ce Jummai na sante har suka kare. Amina ta tattara kayan ta mayar Galari wayarta ta buɗe. Suna kallon picture suna hira. Jummai ta ce besti amma abincin nan yayi sweet fa. Ta ce ai mami ba daga nan wurin kukin. Jummai ta ce yomin ita ke kukin ta ce sosai ma ai mun ba mu da yan aiki. Ta ce a gaida mami gaskiya ta yi ƙoƙari. Karfe hudu bayan sun yi sallah Jummai ta yi musu sallama. Amina ta ce bara ki bari ki kwana ba. Ta ce haba besti ban face ma umma kwana zan yi ba ta ce ai ba za ta yi faɗa ba idan ma kwana kika yi sallama ta yi ma mami sha tara ta arziki mami ta mata tare da sa direba ya maida ta gida aisha ta yi intabiya a sa'a har sun ba ta admission admission medical laboratory technique suka ba ta da ket aka samu kuɗin registration ta fara karatun gadan-gadan wata ramuna ma ƙasa take zuwa before ta isa toilet wani lokacin ta da ƙasa haka rayuwa ke tafiya su mai ma an yi hutu sai shirye-shiryen auren alawiya suke lefe akwati sai guda aka kawo kaya sun haɗu matuka jummai ta ce yanzu alawiya da gaske kin bar karatu don ki yi auren ta ce sosai ma an fara hidimar biki ƙawayen alawiya 'yan duniya duk sun hallara inda su feri suka kama hydro hotel da amarya nan za su zauna har a gama biki Fati kala uku suka haɗa banda wanda an ya haɗa Jummai kam janye jiki tai har suka gama gudun wulakanci da rainin arziki kai amarya kawai ta je kamar yadda amarya ta sha kan haka gidanta daga ita sai akwatinta ta zo aisha sun rubuta wedding exam yanzu hutu suke yi suna zaune a round four suna hira da jummai umma ta ce kwana biyu dan nan shiru bai waye mu ba ko lafiya aisha ta ce wallahi kuwa umma kwana biyu ba mu ziyarci hajiya ba sisi shirya mu je ta ce to umma ta ce ai kuwa kun kyauta Shiryawa suka yi suka kama hanya, suna isa mutane suka gani maƙil kofar gida. Aisha ta ce subhanallah me ke faruwa? Jummai ta ce ai sai mun ƙarasa. Suna isa suka yi gaisuwa. muradi Jummai ta hanga zaune tsakiyar mutane. Duk ya susuce, idanu wannan sun yi jawur. Suna shiga cikin gida Hajiya ce zaune cikin mutane da tasfa a hannunta. Gaishe ta suka. Aisha ta ce rasuwa aka ne Hajiya? Ta fashe da kuka ta ce mun rasa Nura. Ubangiji ya ɗauki abin shi. Jummai ta ce garin yaya, Aisha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya ta ce, Nura ya rasu Aisha, lokaci ya yi sai addu'a. Salati Aisha ke ta maimaitawa, Jummai ko jugumtai kamar matatta, domin mutuwar ya yi mugun taɓata. Aisha ta ce, dama ya rashin lafiya ne, wata ‘yar uwa Hajiya ta ce, yadda abokan shi suka ba da labari lafiya ƙalau suka yi ne, cikin dare matsananci ciwon ciki ya tada shi daga bacci. Kafin su isa asibiti, Nura ya cika da kalmar shahada, tare da neman gafarar kowa. Hajiya ta ƙara fashewa da kuka. Ta ce Nura ya tafi ya bar mu da kewarsa. Ya bar ɗan uwansa cikin matsananciyar tashin hankali. Domin Raji, haihuwar Nura ne bai yi ba, amma duk wani abu da iyaye kan ɗansu Raji yana ma Nura babu irin gata da kula da bai bashi ba. Ashe kwanakinsa ragu ne. Talatu ‘yar uwar Hajiya ta ce, bari ai Raji na cikin tashin hankali. domin ya yi babban rashin ɗan uwa kuma Aminu. Hajiya cikin kuka ta ce, ina kika san yana cikin tashin hankali ma, wanda tun jiya da aka kawo gawar Nura, in ban da kuka babu abin da yake yi. Ya ki ci ya ki sha, ya ki magana da kowa. Ko gaisuwa aka yi masa bai iya amsawa sai kuka, har yanzu aikin kenan. Aisha ta yi nauyayyar ajiyar zuciya ta ce, hakan ya ja, idan lokaci ya yi babu wanda ya isa ya hana ka duk wani kuka rashin cin abinci ba shi ne zai kawo sauƙin raɗaɗi da muke ji a mu ba. Addu'ar mu kawai ita yake bukata, kuma ita ce gatan da za mu yi masa a matsayinmu na masoyin shi. Hajiya ta ce haka ne Aisha. Jummai dai jigumtai, gabbanta duk sun yi sanyi. Nura take gani a idanta, tare da tuna in moment inda suka yi fendin tare lokacin tana cikin ƙuruciyarta. Addu'a sosai Aisha ta aka shafa, ta ce Jummai mu je gida, magariba ta gabato, miƙewa ta jiki ba ƙwari, ba ta ce da kowa komai ba ta kama hanya. Hajiya ta ce, Jummai ai haƙuri tabbas ke da raji aka ma mutuwa, amma sai kun daure kin ji, ɗaga kai kawai ta suka kama hanya. A ƙofar gida maza har sun fara alola. Raji suka gani daga can gefe bisa da kali zaune da bota a gaban shi, da dukkan alamu alwala zai, amma ya tsaya shiru sai hawaye ke zarya a kyakkyawar fuskan nan nashi. Jummai ta nufi wurin shi kamar taɓaɓɓa, maza sai kallonta suke yi. Aisha kuma ba ta ma ankara da abin da Jummai ta yi ba. Dukawa ta yi gaban shi, tare da yin tagumi hannu biyu. Ƙura mai ido ta yi tare da zub da hawaye ta ce, unkul, Nura ya tafi ya bar mu, addu'a za mu bi shi da ita, domin ita ce gatar da za mu yi shi. a matsayin shi na masoyin mu Ƙura mata idanuwayi, kamar mai nazarin abu, hannun shi bitar ƙegam, tana zub da hawaye. Kawai da kai yayi yana kallon wani gun, ta ƙara matse hannun shi cikin nata, tare da cewa, Uncle, will say something. I cannot bear to see you in pain. Uncle kai ne farin ciki na. Please look into my eyes and promise me that everything will be alright. Uncle, please talk to me. Cikin matsanancin kuka, Aisha ta zo ta janye ta. Ta ce menene haka sista? Ki dawo hankalinki. Ba ki ganin mutane na kallon ku. Ki bar shi da abin da ke damun shi mana. Ta ce ya ba sisi. You cannot understand. Na fi shi shiga damuwa. ta dalilin halin da yake ciki. Aisha ta ce haka ne Jummai, amma ba lalle ne, ki fi shi, da shi jinin shi ne ya rasa, ke kuma masoyi kika rasa. Ta yi murmushin yaƙi tare da cewa, Sista shi ya sa na ce, you cannot understand, ban da masoyi duk faɗin duniyan nan sama da uncle. Tunda na mallaki hankalin kaina, na tsinci kaina cikin soyayyar shi dumu-dumu. Tun ban gasgata kaina ba, ina tunanin zuciyata, yaudara ta kawai take yi, ashe ba haka ba ne. Kullum kwana duniya da tunanin shi nake kwana, nake tashi. Na san na aikata abubuwa da dama lokacin ƙuruciyata, amma yanzu na gane gaskiya na yi nadama mai tarin yawa. Sista ki taimake ni, kada son uncle ya halaka ni. Aisha ta ce you better wake up from your factory. Kin manta dangantakar da ke tsakanin Nura da uncle ne, ko kin manta soyayyar da kika yi da Nura da can baya, ko kuma kin manta da irin rashin mutuncin da kika shuka masa lokacin baya. Ta ce dangantaka ai ba aure na nura ba kuma addini ya yarge ma uba da ɗa sai nemi mace guda aure duk mai rabo ya ɗauka bare ko nura na aura ka rabu ankul na iya aure na maganar soyayya kuma ni ban taɓa san nura ba duk a cikin ƙuruciya ya nemi soyayya ta bai samu ba bare yanzu da na mallaki hankalin kaina abin da ya faru tsakanin na da ankul kuma ai ƙuruciya ya sa na aikata sannan kada ki manta sista ko Allah muka yi mai laifi muka duba zai gafarta mana balle ɗan adam aisha ta ce so serious ni dai kin ga tafiyata tunda baki da hankali binciko jimmai ya tattara hijabinta ya haɗa ta da wuyanta ya matse ya ce kina hauka ne don tsabar renin wayo da rashin hankali ku dubi tsabar idona ni kike so don baki da kunya a gabana kike faɗa min kina son ɗan uwana baki son ɗan uwana wanda ya bar duniya ina cikin baƙin cikin rabuwa da shi wallahi jummai oh what ever you call yourself na tsane ki na tsane ki bana son ganin ki Ba na ƙaunar ki ba zan taɓa son ki ba wawuya da ƙiƙiya kawai mara imani da tausayi Aisha ta ce uncle please kada ka biye mata yarinya ce na roƙe ka da girman Allah ka kyale ta please ce Aisha I hate this girl daurewa kawai nake ina kyautata mata sai da yar uwa ta ce musulma maganan ma Aisha ciwo daurewa ta ta ja hannun Jummai domin jama'a sun fara towa da masallaci kada a fuskanci abin da ke faruwa. Jummai na turjewa Aisha na ƙara jan hannunta, da zuciya ya ɗebe ta, ta wanke mata fuska da mari mai lafiya, ta ce ƙwaƙwalwarki ya tafi ne, ko kin fara shan wani abu ne, namiji ya ce ya tsane ki bai san ganin ki, dole ne ko shi ɗaya namiji duk faɗin duniya, kamar ke da kyanki, asali da iliminki, har namiji zai fito from and clear ya ce ya yi hatin na and you are still wasting your precious time on him. Dalla mu tafi gida. Jummai ta ce, Sista, allow him to kill me, tunda bai san na amma wallahi ba zan bar san shi ba, kuma idan kar ba mu aure ba, Allah ne bai nufa ba. Haka Aisha ta rinka canta har suka isa gida. Umma ta ce lafiya tun bayan al'asar sai yanzu. Aisha da zuciya ya kai mata ko'ina, cikin ɓacin rai ta ma Umma bayani tun daga kan mutuwar Nura da suka isko har rashin hankalin da Jummai ta yi wurin Amarabi. Salati Umma ta ce ashe Nura lokaci yi, bai nufa ya ci moriyar karatun da ya ba ale masa rama ya sa can ya fi masa nan ya kai haske kabarinsa nan amma jimmai ban ji daɗin abin da kika aikata ba bainar jama'a kamar ba mace mai hankali ba haba ina iliminki tarbiyar da nutsuwarki jimmi ta fashe da kuka umma ya zan yi da rayuwata na daɗe ina da kwan soyayyar shi umma gara na faɗa mishi gaskiya ya fi min dama option biyu ne za ya amince da soyayyata ko kishiyar haka to jummai lalle kin shiga tsaka mai wuya ale mana jagora ki ci gaba da addu'a kin ji autata ta ce umma please kada ku ga laifina ba ni na ɗora mu kai na son shi ba Allah ya ɗora min Aisha ta ce na fahimce ki sista na zan taya ki da addu'a suka runguma juna Aisha ta ce yusi ba kunya ni ya ki na iya da da soyayya kowa amma as little as you are kin san soyayya silly girl dariya jin mai ta umma ta ce ba na son kowa ya san da maganan nan hatta babanku bar shi tsakanin mu ji suka amsa ta ce ku je ku yi sallah ku zo ku ci abinci suka miƙe zuwa ɗaki jummai ta riɗe cikin siddada tana kwararo neman zaɓin Allah akan soyayya ta da ta onkul da ƙarshe ta ma nura addu'an neman rahmar ubangiji shawarwari Aisha ta bata akan yadda za ta shawo kan onkul cikin ruwan sanyi sosai jummai ta ji daɗin shawarwarin 'yar uwarta da safe bayan sun gama karyawa baba ya ce zai tafi wurin amsar gaisuwa daga nan zai wuce kasuwa umma ma ta shirya ta shiga gidansa alawiya ta faɗa ma mamar su alawiya ko za ta samu daman su je tare gaisuwar anjima. Jummai ta ce sista ya kamata mu shirya mu je wurin amsar gaisuwa. Aisha ta ce kin amince kin manta shawarar da na baki jiya A kan ki nisanta kanki da an duk hanyar da kika san za ku haɗu ki guje ta kada ki sake mishi ko tes ko kiran shi ta haka zai fara damuwa da ke kuma ya san mahimmancin ki. Ta ce anya kuwa sista zan iya ta ce insha Allah za ki iya yayin sai ranar addu'a uku za mu koma. Ta ce to Bayan kwana uku suka shirya zuwa gidan Hajiya. Hijabi har ƙasa Aisha ta ce Jummai ta saka da niƙaf. Sannan ba tare za su shiga ba. Yadda idan ya ga Aisha, ita kuda zai yi tunanin abin da ya faru ranar nan ya hana ki zuwa. Jummai na gaba Aisha na baya. Har suka isa kan Jummai na ƙasa ta shige gidan. Aisha kuwa har da dukawa ta yi wa mazan waje gaisuwa. Raji ko kallon ta bai ba. Duk da ranta ya ɓaci, haka ta daure ta shiga. Bayan gaishe-gaishe suka nemi wuri suka zauna. Har su umma suka shigo lokacin Aisha ta ce su bari su koma gida tun da Umma ta shigo. Za su fita ne shi kuma yana sauri ya shigo. Su gaisa da su Umma. Ya yi karo da Jummai. Tsaki ya ce wani irin rayuwa ne. Mutane kuna tafiya ba ku kallon gabanku. Ga wani tsumma da kika rufe fuska da shi. Ya shiga gida. Jummai hawaye ta fara yi. Suna tafiya ta ce sista. Kin gani ko? Tun bai ma ga fuska ta ke wannan bala'i. Ina da ya gane ni ce. Aisha ta ce, Take it easy sister, with time, komai zai daidaita. Aka jummai ta ci gaba da daurewa. Duk wani kisa da kisisina da mace za ta yi ta mallaki zuciya namiji Jummai ta ta yi har ta gaji ba sa'a. Radi sai wulakanta Jummai yake. Ta kira shi zagi da cin mutunci. Idan a hanya suka haɗu, di samson yanzu ko zai zo da su umma su ya daidaita Jummai ba ta gida. ita kuma umma ba ta taɓa nuna mishi ta san abin da aka nufin ɗin su Aisha ya fito alhamdulillah ta ci "wedding exam ta kai duk wani kuɗi da aka buƙata cikin ikon Allah sun bata ta uniform da department Medical Laboratory Technical, Diploma ne for three years, kullum ta je a tasi ta dawa ƙasa, wata rana ma ƙasa take zuwa. Tunda da fara zuwa school, samari suka yi mata ca, student, lecturer, da masu tare ta a hanya, amma ta ƙi sauraron kowa, saboda karatunta ta sa a gaba. Da yake su Jummai na hutu, idan Aisha ta wuce school, duk sai ta ji gidan babu daɗi. Yau dai shiryawa ta yi zuwa gidan Alawiya. Domin tun da aka yi ta, Jummai ba ta sake zuwa ba. Kwanakin baya Alawiya ta kawo musu ziyara, wanda mijinta ya kawo ta, sai yatsine-yatsine take, ta ƙara fresh hutu ya zauna. Jummai ta ce Alawiya, wai ya maganar ma ki makaranta, ko secondary school ki samu ki kammala. Buɗar bakinta ta ce, ai ana karatu ne don a sami abin dogara da kai. Ita ba ta buƙatun komai, duk wani abu da ɗiyama take buƙata, mijinta na mata. Ita ba ta da matsalar komai, shine fa zama faɗa da Jummai, saboda tana faɗa mata gaskiya. Alayuya ta ce, bakin ciki take mata da ta ga ta samu inda za ta huta, ita ko mashinshini ba ta da shi, daga ita har yaya yayata. Yanzu ta gama shiryawa kenan, ta ji tsayuwar mota a ƙofar gidansu. Tana duba ta ga Amina ce, da gudu ta rungume da ta ce best friend Shi ne ko kira na ce za ki zo ta ce bari ke dai muna zaune da mami na ce yau gidan ku zani shine fa ta sa direba ya kawo ta ce aikin kyauta ya su mami ta ce lafiya lau ta ce ina su umma da anta aisha Ta ce Umma sun je gidan biki, ita da mamansu Alawiya. Sista kuma sun fara lecture. Amina ta ce na taya murna. Ala nuna mana lokaci muwa. Jummai ta ce amin. Ai da baki same ni ba. Da shirin zuwa gidan Alawiya ne. Ta ce wannan mara kunyan kawar taki. Wai na ga duk kira me menene matsalar ta besti. Jummai ta yi shiru. Ta ce ko dai mutuwar nuna ne ya razana ki haka. Ta ce ke dai bari akan ankul ne. Ta kwashe komai ta faɗa ma Amina. Amina ta hasala. Shi ɗin me talakan banza. wanda tsiya ta mishi kaka gida idan ba da kaddara mai zaki da shi ta ce besti wallahi Allah ya dora min san shi fa I cannot do without him ne kamar ya ji kike ikirar baki iya rayuwa ba da shi ba ta ce did you know the worst part of it yanzu ma fa avoiding ɗina yake yi ga san shi kullum karuwa take cikin zuciyata Amina ta ce minki." zan baki wani addu'a ayal alkur'ani ce duk kika karanta shi sau bakwai a duk ƙarshen ayar ki ambaci sunan Raji da iyayen shi. Wallahi wallahi ko wata dungurgum ke samar kansa don girman kai wallahi sai ya soke. So na gaskiya mahaukacin so wanda bai taɓa ma kowa irinsa ba. Shi da kansa zai kawo kansa wurin masu sauraro duka-duka anan za mu tsaya da karanta wannan littafi mai suna ƙuruciyar Jummai. wallafar Halimatu Sa'adiya Muhammad Lima a madadin tashar White Blood Multimedia da ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a shiri na gaba. mata shagadin ku ga gaskiya ba zan son zuciya ba.